Reshen hukumar ta DFID mai kula da lamuran bunƙasa ayyukan 'yan majalisar dokoki da ake kira sabi ne ya aiwatar da bitar. An hallara akawunan majalisar dokoki da daraktocinsu domin halartar taron a shiyoyi daban-daban na Najeriya. Malam maje da ke zaman ɗaya daga cikin waɗanda suka kula da taron ya bayyana makasudin shirya bitar. su ma'aikatan akawunan na majalisa da mataimakansu yawancin sun yi shekara goma sha biyar ashirin suna aikin nan so haka kaga su suka san madafa da makama aiki tunda ita harkar aikin majalisa ba a yin sa a ainihin jami'a ko kuma wata makaranta a'a a nan da inda aka saba tana ake yi a faɗi a tashi a faɗi a tashi har a iya wannan shi ya ta bangaren kano ta kunshi jihohi guda tara ne adamawa yobe gombe bauchi taraba katsina sokoto da kuma jigawa a yan bitar dai masana sun taɓo al'amura daban-daban da suka shafi ayyukan 'yan majalisar honorable lawar birji na ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da makala akwai wadda take magana akan tantance wato karfin iko na matakai guda uku na gwamnati ah, da ɓangaren majalisa ɓangaren zartawa da kuma ɓangaren shari'a to da kuma yadda dan majalisa zai ma san menene aikinsa a matsayinsa na dan majalisa da kuma yanda ya zai aiwatar da aikin ya zai ma'amala da sauran waɗanda suka zaɓe shi mu muna koyawa wanda za su je su koya 'yan majalisa ne saboda haka abin da su yanzu manyan ma'aikatan majalisa suka koya to za su je su tara sababbin 'yan majalisa su da aka zaɓa kowanne ya koma sa ya tara 'yan majalisa sababbi ya koya musu abubuwan da suka koya a nan Mr. Benson Francis a kawo majalisar dokoki ta jihar Adamawa ya ce bita irin wannan na taimaka musu wajen tunkarar kalubalen hulɗa da sabbin 'yan majalisar dokoki. Damuwa shine wa'ansu ba su yi karatu sun je da nisa ba, don ko me ka gane wani ba zai gane ba, ba zai gane me an zabi shi ya zo ya yi a majalisa ba. Sai dole ka kawo shi ana wasu kwasa kwasa ana gaya mishi me ya kamata yi a matsayinsa na dan majalisa. in ya gane kaga aikinsa zai zo masa a sauke don haka ko da wanda ya digiri da wanda bai ba dole ne a rinka ga masa abin da ya kamata ya yi duk da tarukan ba da horo da ilmantar da 'yan majalisa game da nauyin da ya rataya a wuyansu ana zargin su da nuna rashin kwarewa wajen gudanar da ayyukansu a lokuta daban-daban To amma barista Bello Muhammad Goranyo da ke zama mataimakin shugaban majalisar dokoki ta jihar Sokoto ya ce. Akwai kasashe irin Amerika da Ingila suka shekara fiye da ɗari suna yi wannan aiki na ainihin majalisa wanda yake har yanzu su kansu har yanzu bita suke yi na wa juna sani. Banda shi ka dubi irin yadda aka samu canji a najeriya musamman a arewacin najeriya idan ka duba akwai majalisun jihohi wayanda mutum biyu ne kawai suka dawo a gaskiya fi sabilillahi irin wannan yana da ɗan tikas ga aikin gudanar da majalisa barista bello mame goron yake nan mataimakin shugaban majalisar dokoki ta jihar sokoto mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya